ceto wasu daga cikin ɗaliban da aka sace a jami'ar tarayya da ke Gusau. An yankewa tsohon shugaban jamhuriyar Afirka ta tsakiya hukuncin ɗaurin rai da rai. Sojojin Najeriya sun gano makirar haɗa makamai a Kaduna. ta buƙaci MDD da ta jinkirta janye dakarun AU daga ƙasar. To a ɓangaren wasanni kuma za ku ji cewar Jamus ta naɗa na gelsman a matsayin kocinta.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 a daidai wannan lokaci da muke kawo maku cikakkun labaran duniyar fara'a tv na barka da dare to sai ku gyara zama domin kallo da kuma sauraron cikakkun labaran tare da ni ashirulol na goma ruwan ɓaure rahotanni daga zamfara na cewa an ceto shida daga cikin ɗaliban jami'ar tarayya da ke guso waɗanda 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a daren juma'a sai dai har yanzu babu tabbas kan yawan ɗaliban da maharan suka sace yan bindiga waɗanda suka isa unguwar sabon gida da daddare sun rinka harbe-harbe kafin su yi awon gaba da ɗaliban jami'in hulɗa da jama'a na jami'ar umar usman ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai bai bayyana adadin ɗaliban da aka yi garkuwa da su ba Jihar Zamfara dai na daga cikin jihohin da suka fi jigata daga ayyukan 'yan bindiga masu fashi da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Ko a cikin watan Fabrairun 2021, 'yan bindiga sun shiga makarantar sakandare ta GGSS gebe a jihar, inda suka sace ɗalibai mata 317. Wata kotu a Bangu babban birnin jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga tsohon shugaban ƙasar Francois Bozize an yankewa Mr. Bozize mai shekaru 76 wanda a yanzu ke jagorantar kawancen 'yan tawaye hukuncin ne a ranar Alhamis bisa tuhume-tuhume da suka hada da tawaye da kuma zagon ƙasa ga tsaro an kuma yankewa fiye da wasu ashirin ciki har da 'yan uwan Bozize biyu hukunci A shekarar 2003 ne bazizi ya kwace mulki a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda shi kuma aka hambar da shi shekara goma bayan da ya fara mulki, lamarin da ya haifar da yakin basasa da yin sanadin mutuwar dubban mutane. A yanzu dai tsohon shugaban na zaune ne a gini bisau. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta gano tare da lalata wata masana'antar kera makamai a jihar Kaduna da ke arewacin ƙasar. cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a shafinta na x ta ce ta gano masana'antar da ke kera bindigogi ba bisa ka'ida ba a garin kafancan da ke karamar hukumar jama'a sojojin sun ce sun shafi mako guda suna tattar bayanan sirri kafin su kai ga gano masana'antar sanarwar ta ce jami'an sojin sun kuma kama mutum guda tare da makamai 22 Ƙasar Somaliya ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta jinkirta kwashe dakarun tarayyar Afirka da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar da wata uku. Dakaru dubu uku ne daga cikin dubu goma sha bakwai da ke Somaliya ke shirin barin ƙasar zuwa ƙarshen watan da muke ciki. a mataki na biyu na janye dakarun wanzar da zaman lafiyar tarayyar afirka da ke kasar to sai dai gwamnatin somaliya da har yanzu ke yaƙi da masu masu tayar da kayar baya 'yan ƙungiyar al ta ce har yanzu tana fama da koma baya ta fuskar tsaronta shawarar da majalisar ɗinkin duniya ta yanke shi ne, janye duka dakarun da ke aikin wanzar da zaman lafiya na ƙasashen waje a ƙasar zuwa ƙarshen shekara mai zuwa a cikin watan yunin da ya gabata ne aka fara janye dakarun na au daga ƙasar To a ɓangaren wasanni kuma Jamus ta naɗa Julian Nagelsmann a matsayin wanda zai jagoranci tawagar ƙwallon ƙafar ƙasar a gasar cin kofin nahiyar Turai da Jamus za ta karɓi bakunci a baɗi. Tsohon kocin na baya Munich ya sanya hannu kan kwantiragi har zuwa watan Yulin 2024 don haka zai iya barin aikin bayan kammala gasar. kociyar mai shekaru 36 ya gaji hansi flakes da aka kora bayan rashin samun sakamako mai kyau a wasannin da ya jagoranta wanda ya kare inda japan ta doke jamus da ce hudu da daya a farkon wannan watan nagelsmann ya kasance bai da aiki tun bayan da bayern munich ta sallame shi a watan maris bayan ya yi kasa da shekaru biyu yana jan ragamar ƙungiyar wasansa na farko zai kasance wasan sada zumunci da amurka a connecticut cikin wata mai zuwa to labaran kenan a madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa nura muhammad da ma ɗaukacin ma'aikatan tashar fara'a tv a shirin na goma ruwan ɗore da na shirya na karanto nake cewa da ku kwana lafiya